daga wannan masallaci na garki area 8 a nan cikin birnin tarayyar najeriya abuja inda muka saba yin tafsiri na watan ramadana wannan shekara mai albarka wannan shine darasinmu na 23 cikin darussa daga tafsirin suratul baka za mu tashi daga faɗin allah maɗaukakin sarki fatalaffa آدم من ربه كلمات بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حرمه ونفسه ونفسه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم Allah madaukin sarki ya ce fatalaka adam ne rabbihi kalimatin fataba alai innahu huwa sai Adamu ya wato samu kalmomi daga Allah ubangijinsa fataba alai sai Allah ya karɓi tubarsa innahu huwa tawwabur rahim lalle shi Allah shine mai karban tuba kuma shine mai yin rahama wannan ita ce aya ta 36 a cikin wannan sura wadda karshe karshen kissa kenan ta labarin halitta annabi Adam da abin da ya faru gare shi a farkon al'amari har zuwa fitowar shi daga aljanna da dawo shi duniya alaihi salatu wassalam kalma da aka ce ya karba a jiya muka fara magana akan cewa ita ce fadan Allah madaukakin sarki rabbana إنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين في سورة الأعراف كما يقول سيدنا صاحب السفراء كان سيدنا عباس wasu cikin tabi'ai irin su alhassan albasari da mujahid wasu kuma sun faɗi wasu waɗanda Allah ya ce fatalaka wato sai annabi adam ya fahimci ko ya hararo ko kuma aka yi mishi ilhama Allah ya kinsa mishi kalimati wasu zantuttuka waɗanda ya kamata ya amfani da su wajen neman tuba ya ba a cikin wani hadisi wanda imamu alhaki ya ruwaito shi cewa bayan da annabi adam ya fuskanci cewa lalle ya faɗa cikin kuskure sai ya kirayi Allah madaukakin sarki ya ce ya Allah kai ne ubangiji na kai ka hadice da hannunka ya Allah Sai kai mana baiwar da ka sa na a cikin wannan aljanna ya Allah ina roƙonka ya Allah ka gwada mana yadda zan yi in tuba daga wannan zunubi da dai maka shine sai Allah madaukakin sarki sai kimsa mishi waɗannan kalmomi rabbana inna zalamna anfusana ya Allah ubangijinmu lalle mun cuci kanmu wa in lam lana wa tarhamna idan har baka gafarta mana ka ji kayyin mu ba suka ce lanakunan na minal khasirin to za mu zama daga cikin ma'asaranta Allah ka tsare mu daga asara ya faɗi waɗannan kalmomi fata ba a sai Allah ya karɓi tubarsa a asali abin da ake nufi da at-tauba shine al-arju'u wal inaba komawa ga Allah wato Allah ya azurta shi da karɓan tuba ko kuma Allah ya azurta shi da bashi dama tuba Allah ya ce fata ba alaihi sai Allah ya gafata masa ya anshi tubansa innahu lalle shi Allah huwa tawwabur rahim ibnu jarir yake cewa inna Allah jalla sana'uhu huwa tawwab ala man taba ilayhi lalle Allah madaukakin sarki shine mai karban tuba daga duk wanda ya tuba zuwa ga min ibadihi almuslimina daga cikin bayin Allah da suka yi zunubi waɗanda suka ƙetare iyaka ko suka ba abin da Allah ya ce kar su yi ko na makamancin haka ba a da ma'asiyatihi bima salafa min dhanbi Allah ya ce kawan tuban bawa bayan bawan ya tuba bayan ya yi zunubi sannan ya tuba kamar da Allah yake faɗa a wurare daban-daban yake alƙawarin cewa ne a san tuba ne shi mai gafara ne Allah ya ce alami alamu Allah ya kubalu taubata an ibadihi cikin sotu tauba ce su bayi a ba su san Allah shi ne yake karɓar tuba daga bayinsa ba da wani waje Allah ya ce mai amal su'an aw yadlim nafsa thumma yastaghfirullah yajidullah ghafurur rahima cikin sotu nisa'i wanda ya aikata wani mummunan aiki ko ya zalunci shi ya kaso bara sannan sai ya nemi gafara Allah ya tuba zai tarar da Allah mai gafara ne mai rahama haka nan a cikin Qur'an Allah yana cewa afwan a cikin suratul zumar Allah yake cewa qul ya ibadal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ya ku waɗanda kuka yi wa kanku ta'asa waɗanda suka yi laifuffuka kar ku cire rai daga gafara Allah lalle Allah yana gafara na zunubai gaba gida. haka nan Allah ya ce ah, cikin alfurkan illa man taba wa amana wa amila salihan wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wadanda suka yi tuba suka gyara ayyukansu suka yi imani suka aikata aiki na gari Allah ya ce waɗannan sai Allah ya juya munanan ayyukansu ya mai da su ayyukan da suka yi da nan zunubi da yanzu sai su samu bonus sun lada ma kan aiki lalle Allah ya kasance mai gafara ne mai rahama da ayoyin dai birjik ire-iren waɗannan da suke nuna faɗin rahama Allah da yadda Allah yake kiran bayi zuwa ga tuba yadda Allah mai sarki yake farin ciki da bayi idan sun tuba da kuma kamar yadda ya faɗa a nan daga cikin sunayensa innahu huwa tawwab at-tawwab wato ne yawan karban tuba da kuma ghafurun Allah mai karban gafara mai yau mutane gafara rahimun Allah mafi bayi da ire-iren waɗannan sunaye nashi waɗanda a cikin ma'anarsu akwai rahama da gafara da tuba da makamantansu Saura ga Allah da sarki a kuda yaushe yana kiran bayinsa waɗanda suke dama kullum suna yi fuka kan cewa su tuba zuwa gare shi zai karɓi tubarsu ga kuma hadisin al'akar wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayyuhan nasu tubu ila Allah ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ku koma zuwa ga Allah fa inni atubu ila Allah fil yawmi a marra yace ni annabin Allah ne sallallahu alaihi wasallam a kowace rana suna neman gafara Allah akalla sau ɗari don ya zama shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ba shi da zunubi kwata kwata yana yin tuba zuwa ga Allah mu da muke zunubi kullum muke cakuɗa da zunubai kaga mu ne aula da kullum mu zama cikin neman gafara Allah da neman istighfari da neman tuba Allah Allah ubangiji ya gafarta mana wannan aya daga cikin fa'idar ta na farko akwai falalar Allah da rahamarsa ta wajen karɓar tuban bayansa idan sun nemi gafara har Allah madaukakin sarki a cikin wani hadisin kurfi yake cewa Allah yana farin ciki da tuban bayansa fiye da farin cikin da mutum zai yi idan ya zama a cikin daji ya fata ya yi tsammanin ya riga ya halaka bai ga dabbarsa ba bai ga abincinsa ba ya haƙura kawai yana jiran mutuwa sai ya ga ga dabbarsa ga abincinsa ya shiga cikin farin ciki har yi saƙo ya ce Allah kai ne bawa ni ne ubangijinka Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akhta min shiddatil farak. wannan bawa yayi kuskure saboda tsananin farin ciki to Allah ya fi irin wannan mutumin yin farin ciki a lokacin da bawansa ya tuba ya koma ga Allah sannan ayat tana nuna mana bambanci tsakanin Adamu alaihi salam da Iblis kamar yadda bambanci ke tsakanin mu mutane da shedanun aljanu iblisai ta ina shi iblis da ya yi laifi laifin da muka ji ya yi da aka ba shi damar aka tambaye shi aka ce me yasa ka yi kaza na kamata ya lokacin sai ya nemi gafara Allah ya nuna nadamarsa ya tuba amma sai ya ƙara kangarewa ya aka yi da shi da Allah ya ce ya iblisu ma laka Allah ta kuna ma me ya hana ka da aka ce a gida kai ma kai me yace qala lam ne li asjuda li bashar khalaqtahu min salsal min hama'in ya yace sai ara fito da rashin hankalin shafiri yace ni ba zan isjuda ga mutumin da ka halitta daga rubatsiyar kwafatsiyar kasa mai wayan ba ni ba zan iya ba daga nan ne Allah ya kini mai ce kala fakhruj min hafa innaka rajim wa inna alayka la'anata ila yawm ila yawm wannan cikin sufil hijr kenan ko cewa to ka fita daga cikin aljanna kai la'ananne ne tsira ne kuma tsinuwa ta tabbata a gare ka tashin ba kaga shi an ba shi dama da aka ce ma naka Allah ta kuna me ya hana me ya hana ke su da nan to a lokacin inda ya nemi gafara Allah sai Allah ya gafarta mishi Allah ya ce mishi ma mana aka Allah tasbida in amartuka sai ce ana khairun min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin haka haka ya fada a cikin sotin a kenan ko afwan so daga nan aka ce mishi فهدك فما يكون لك أن تتكبر in naka إنك من الصابرين شيء أعرف kaga waɗannan wurare duka suna bayyana mana cewa damar shi ya riga ya kulla ta rashin arziki ta tsara ta saban Allah sura ka da an ba shi windo na tambayar da aka mai da yace ce Allah na tuba na yi kuskure da shi a gafa shi kuma Adamu alaihi ana ba shi wannan dafa sai ne mu gafara ana ba shi wannan dafa sai nuna zamar ana ba shi wannan dafa sai ne Allah ya ba shi mafita saboda haka sai Allah ya ba shi mafita saboda haka mu mutane abinda ake so mu koya a ran shi ne mu koyi wannan ɗabi'a ta babu shi ne yadda da cewa mu kuskure kaga sai da fara da inna zalamna anfusana in ikirarin da kuskure mu yi confession cewa mu kuskure sannan mu nemi gafara Allah da rahamarsa sannan mu kirayi Allah da sunayensa da suke nuna ya ya gafarta innahu huwa tawwabur rahim innahu huwa al-ghafurur rahim babu mai gafara sai shi babu mai ainihin wato rahama sai shi sannan mu yi tirafi da cewa in da yi mana ba mun shiga uku mun lalace to ka aiki su ko da yaushe mutum ya zama mai yadda da cewa ya yi kuskure da neman gafarar Allah kan kuskurar ka da komawa ga Allah kar ka zama kamar shedan wanda za ka kokari ka kawo kuskuren ka mafita kana so ka justify da yasa kai to shedan shine yake wannan kun ga abin da kokari a nan ke ne justify wato mutane lokaci suna da irin wannan kangara idan mutum ya kuskure aka nuna mushi kuskuren sa da ko yadda kuskure yayi ko da mu'amala ta ce da kullum sai ya kokarin sai ya justify wannan kuskuren ya kokari ya kawo kuskuren mafita cewa ba kuskure bane yana tsare amma ga abin da ya sai to wannan shi ɗanci ne da ba ya ce maka sauki ko da shi kai cewa kuskure nai Allah ina neman gafara haka nan ko a wurin abokinka ne ko ɗan uwanka ko abokin zamanka ko mijinki ko matarka da kowa da ai na yi kuskure a yi haƙuri ran ka na yi kuskure a ta mu wannan ya fi sauki ya fi kan kawo mutum mafita kan ainihin wato a ƙoƙarin sai ya kawo hujja da dalili da ya sa ya yi wannan aikin da ake tuhumarsa a kai Allah ubangiji ya gafarta maka sai malam sai Allah yake kullu hadiku ila hajaliya kullu hadiku min hajaliya فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله عز وجل في السوى وقل نهبطوا من هذا الياء ثم كثير يوسف توكو سبقو كبارك فإما يأتينكم مني هدى idan shirya ta zo muku daga gare ni fa man tari a hudaya wanda ya bi shirya ta fala khawfun alaihim babu tsoro a tare da su wala hum yahzanun ko ba za su bakin ciki ba wannan aya ta 37 kenan Allah eh da takwas 38 na Allah madaukakin sarki ya ƙara yawaita wannan kalma kun a baya an faɗi cewa ku sauko gaba ki daya sunan kuma sai aka sake maimaita ihbitu din ko dai ya zama saboda karfafa magana annabi adam dan da shi da sauran sun cewa duk da Allah ya ce ya gafarta mushi amma wannan laifin da suka yi ba zai tafi haka nan babu farashi farashi shi ne ko da aka gafarta musu to za su fito daga aljanna na sahu duniya gidan gobar baya ma'ana ta farko kenan wasu suka ce a'a wancan na farko daban da aka ce ihbitu a karo na farko wato su fito daga aljanna zuwa farfajiyar samaniya annan ne aka karasa wannan tattaunawa da wannan shari'a da wannan gafar. yanzu kuma daga farfajiyar sama zuwa asalin duniya ke shi ya karfa ihbitu min ha jami'ar ku sauko ga baki ɗayan ku fa in ma ya'tiyannakum minni hudan Allah ya ce idan shari'a ta zo muku daga gare ni malamai sun tattauna akan menene shari'a wasu kamar abu da aliya akwai kamar asuddi cikin malaman tabi'ai yake cewa littafin Allah shi ne shari'a wasu suka ce a tawfiki da Allah ya ba su tafi na fahimci shari'a wasu ba suka ce annabawa a takaice abin ariya yake cewa wannan wurin yana nuna cewa Allah ya riga ya aiki da mara zai aiko annabawa zai aiko littattafai kuma zai ba mutane hankalin da za su iya tantance gaskiya duk wanda ya amfani da hankalin shi ya fahimci gaskiya ya bi annabawa ya bi littattafan Allah wannan ya yi nasara shine ma'anar hudar wato duka abubuwan guda uku annabawa da manzanni da littattafan Allah da kuma dacewa da shirya kamar da Allah ya faɗa cikin baha da ya ce kala hajjiba min hajjami an babu kulli babin abu a in ma ya yannakum huda idan shari'a ta zo daga gare ni fa man ittaba hudaya fala yadillu wala yashqa wanda ya bi shari'ar da aka kawo mishi daga gare ni da Allah wannan la yadillu ba zai halaka ba wala yashqa kuma ba zai zama matsiyaci ba yanzu abubuwa guda kuɗi kenan shari'a take samarwa a wannan nan aya da cikin bakara wannan da muke tafsiri aka ce la khawfun babu tsoro wala hum yahzanun babu bakin ciki sannan kuma a ta cikin tsotsa aka ce fala yadillu ba zai halaka ba wala yashka ba zai zama matsayaci ba biyu za ta tabbata ne a nan duniya la khawfun alaihi ba su da tsoro game da irin tsoron nan na gamuwa da Allah tsoron mutuwa tsoron tashin alkiyama Allah zai cire musu za su zama suna bayan Allah da su bi shari'a suna kaunar ruwa da Allah wala hum yahzanu sannan ba za su bakin ciki ba bakin cikin ranar mutuwa bakin cikin ranar mutuwa shine bakin cikin mutumin da ya kasa cikawa da imani wanda a lokacin da zai ga mutuwa zai ke cikin nadama da tashin hankali ya dinga fatan ina ma da za a bashi dama ko ƙarya ya ce ya yi wani abin arziki sai a cikin shi babu wannan dama shine wala hum yahzanu sannan guda biyu kuma wala yadillu ba zai zama cikin halakakku ba cikin wanda za su tashi rana a kiyama cikin marasa rabo sannan wala ya shiga kuma ba zai zama cikin matsiyata waɗanda za su shiga cikin wuta ba duwan da shari'a Allah da ya tsira da daga dukkan waɗannan abubuwa wanda kowanne masifa ce ne zama kanta so da haka wajibi ne mu tsaya ku da Allah madaukakin sarki ya aiko annabawan shi ta Imam Ibn shine ba da wannan bayani kamar sai ce wa fi hadhihi al-ayat wa asbabiha waɗannan ayoyi da ire-iren akwai bayani game da inkisamul khalqi min al-jinni wal ila ahli sa'adati wa ahli shaqawa tun daga nan za mu ga yadda Allah ya raba mutane da aljanu zuwa waɗanda za su tsira su ne ahli sa'ada da waɗanda za su halaka su ne ahalin shaqawa Allah ka tsare mu daga halaka wannan rabawa kuma ta tafi mutane da aljanu domin dukkanin waɗannan jinsi guda biyu su aka umarta aka ke su zo duniya kuma za a aiko musu da 'yan saƙo da littattafai da bayanin saƙon wanda ya karɓa ya bi ya samu kira, ya samu shirya babu taɗewa babu ɓata wanda ya girman kai ya kangare da ya halaka Allah ka tsare mu daga halaka yace a ah, wa qiyas fasil fariqai wal a'mal mujibat zalika a cikin waɗannan ayoyi da su akwai bayani game da siffofin jinsin guda biyu siffofin mutanen kirki da siffofin mutanen banza da kuma ayyukan da za su ja mutum ya samu tsira ko ya samu tadewa وأن الجن والإنس في السواد والإكاد كما أنهم مثلهم في الحبل والناجي kuma ayoyin suna nuna mana cewa kamar yadda aka umarce mu cewa mu yi kaza ku bar kaza to umarnin da aka yi mana ya tafi aljanu haka kuma hukuba da za a yi ma wanda ya yi cikin mutane ta shafi hukuba wanda za a yi ma wanda ya yi cikin aljanu haka ladan da za a bai wa wanda ya bi Allah cikin mutane ya shafi hatta su ma aljanu sun ba Allah su ma za a basu da haka kuma suke bayani suke cewa anna minnan musadifuna wa min duna zalik su ma cikin sa akwai mutanen kirki akwai waɗanda ba mutanen kirki ba Allah ka tsare Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wallazina kazzabu والذين كفروا وكذبوا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار كن فيها خالدون وجدوا تركية من السوى والذين كفروا وكذبوا بآياته وجد سكة خنجري كما سكة كرية آي أولئك أصحاب الناس ولم نكن مع أبو hum fiha khaliduna su masu tabbata a cikin aya talatin da tara kenan ko Allah wani kun sarki ya ci gaba da mana bayani akan wato wancan sharaɗin da ya faɗa cewa قل لا لكم منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا سيقال waɗanda suka kangare wato ba su ji ba ba su aiki ba ba su yarda da annabawa da manzanni ba ba su da'a da annabawa da littattafai ba to su ne wallabi na kafa wanda suka yi wurin kai suka fantsare suka kangare wa kan wato bi ayati suka karyata ayoyin Allah Allah ya ce ulaika ashabun nar waɗanda su ne ɗan wuta Kun hum biha khalidun kuma sun shiga ba ta Allah ta tsare mu daga wuta wato wadannan al-kufur kufur juhudi kenan kafirci na na musu da ƙaryata waɗanda za su za su suke karyata annabawa suka karyata kuma suka suka suka kafirce a menene karyatawa suka yin musu akan duk abin da annabawa suka zo da shi ko wani sashe na abin da annabawa suka zo da shi na karatun da suka kawo ayoyin Allah ayoyin Allah ko wanda suke almatluwa wanda ake karanta walladina kafaru wa da muke ayati akwai ayoyi da ake karantawa kamar wannan abin da muke karanta ayoyin Allah sannan akwai ayoyin Allah alamomi da suke tabbatar da akwai Allah irin mu'jiza da Allah ya ba annabawa wannan ma sai suka karyata suka ki gaskatawa Allah yake ulaika waɗannan su ne ashabun nari ashabun nari ma'ana na da ƴan wuta Allah ka tsare mu daga wuta kafaru da kazzabu dinnan dama dai al-kufru huwa takzib kafirci shine karyatawa to sai da wannan min aqatil khasi ala al an faɗi kafircin sai kuma ka faɗi wani nau'i na abin da ke haifar da kafirci shine karyatawa domin daga gaske akwai girman kai akwai karyatawa akwai wato jayayya akwai fantarewa daga dokokin Allah duka wannan sa daga cikin abin da ke kaiwa zuwa kafirci da aka wannan aqafu hasile alal a game da Allah wani ke cewa wallazina amanu billahi wa rasulihi kaga da suke imani da Allah da manzanninsa ulaika humus siddiquna wa shuhada'u inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum sai Allah ya ce wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina ka ashabul jahim wanda suka kangare suka karyata ayoyin waɗannan sune ne ɗan mutar jahim nan kuma aka ce ashabun nari ne can ashabun jahim a wutar jahim wata wuta ce mai kuna sosai ashabun nari kuma wato wuta ga baki da wuta amma Allah ya ce hun fiya khalidu so sai idan sun shiga wuta to babu ta domin dama wuta ce zuci akwai wuta da Allah ya tana da dan kafirai irin waɗannan 'yan kazzabu 'yan kafaru wa wanda suka karyata Allah suka bijirewa Allah ita wutarsu ita ce wadda idan sun shige ta to shi kenan har abada babu ita Akwai wutar da kuma Allah ya tanada saboda bayan Allah musulmi amma waɗanda suka yi laifuka, wanda suka yi kurakurai waɗanda kuma Allah cikin hikimarsa da buwayarsa bai ga damar ya ta musu a karan farko ba akwai bayi masu kurakurai waɗanda Allah maɗaukin sarki cikin a rahamarsa da gafararsa da tausayinsa zai gafarta musu tun karan farko Allah ka sa muna cikin su saboda haka Allah sai sai su tafi aljanna alhalin suna da laifuka, amma aikinsu na lada ya dandayi laifin ko Allah ya bada cetonsu ga annabawa da salihan bayi da manzanni da iyayensu ko ƴaƴansu ko alƙur'ani ko azumi ko makamantansu waɗannan za su tsira da gafara Allah da rahmatu da falalarsa sai kuma sauran bayi waɗanda su ma musulmi ne amma zunubin su ya rinjayi na da ko haƙoƙin mutane sun yawa a kansu ko kuma sai wani dalili cikin dalilai da Allah bai kusa cikin hikimar sa da hadisin sa ya ga dacewa sai ya kora su a wuta sannan ya sallame su zuwa sannan waɗannan su ne wutar su wata take temporary kowa za a babbaka shi Allah ka tsare mu daga babbakawa wuta kowa za a babbaka shi gwargwadon zunuban daga baya Allah ya sa annabi ya cece su ko wani abu cikin ah, ayyukan su ya cece su ko wasu cikin danginsu ko cikin salihai ko cikin waliyar Allah ko alƙur'ani ko azumi za su ci mutane daga nan Allah ya sa idda su a kai su cikin aljanna bayan an wanke su da wani ruwa na musamman a da kuma kwata-kwata ma za su rasa abin da zai cece su amma Allah cikin rahamarsa shi da kansa sai cice su da rahamarsa ko take kayar da yi azaba wai da Allah ya ce azabi tusibu bihi man asha'u wa rahmati wasi'at kulli shay Allah ya samu da cikin wanda za su kira tun karan farko to dan haka nan aka ce kun fiha khaliduna dan a bayyana mana wannan wuta ta shafi waɗanda aka ce yan kafaru wa kazzab yadda suka bijirewa Allah kuma suka tsayyata manzannin Allah da ayoyin Allah wannan shiga wuta wa hum mukhalladuna la mahida anha wa la ba su da ranar fita ba su da yadda za su ne wanda za su dinga fatan ina ma da za su zama ƙasa ina ma da za a sauka musu rana ɗaya ina ma da kaza kaza kaza kaza shi na san da kiran wani da ya maliki ne ya tsaudi alaina rabbuka ka ce ubangijinka ya kashe mu kawai mu huta su ne wanda za su yi da cewa ya yi sana a lurarsu na da za a mai da duniya su ne wanda sun ji an cewa dabbobi kunu turaba ku zama ƙasa sai ji ba ta ina da su ma za a yi musu haka Allah ka tsare mu daga taɗewa daga asara ubangiji wanda kuka ke ci gaba da cewa wannan daga nan kisa ta kare kisa annabi adam da halittarsa da shigarsa aljanna da gaddamar da iblis ya yi da Allah ya kori annabi adam cewa ya takarar da iblis da kuma inda ya samu kanshi a cikin kuskure na aikata abin da aka hane shi wanda haka ya sanadiyar fitar shi daga aljanna da sauko da shi duniya wannan kisa ta kare a iya wannan aya ta talatin da tara sai za a fara tsaron zance Allah ya ce ya bani Isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaykum ya bani إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون Allah madaukakin sarki ya ce ya bani Isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa bi ahdi ufi wa ya bani Isra'ila ya ku ƴaƴan Isra'ila udkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'ima ta da nayi muku wa awfu bi ahdi kuma ku cika alƙawari na ufi bi ahdikum zan cika muku alƙawarin wa iya ya farhabu kuma ku tsorace ni ni kadai wanda ita ce aya ta arba'in kenan a cikin wannan sura mai albarka wadda ta fara da bayani kan wani sabon chat wani sabon faifai na bayanan da suratu albakara ta zo da su wannan kira ne zuwa ga yahudawa waɗanda ke rayuwa a madina ana tuna musu ni'imomin da allah ya yi makakanninsu da iyayensu ana suna musu alkawarin da ke su da Allah akan cewa ita wannan alkawari Allah ke cika musu da a Isra'il da aka fara ta ke banu Isra'il yayan Isra'ila shine Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihi Yakubu, Yaqub ɗan Ishaq ɗan Ibrahim wato annabi ne na Allah kuma ɗani ga annabin Allah Ishaq kuma jika ne ga annabin Allah Ibrahim kuma yana da ɗa annabin Allah Yusufa shi sa ake wa Yusufa take da cewa al-karim ibn al-karim ibn al-karim ibn al-karim mai daraja dan mai daraja dan mai daraja dan mai daraja shi ka yake da wannan nasaba a cikin bayan Allah wanda hawa kuɗi duka da shi da baban shi da kakan shi da baban kakan shi duka annabawan Allah ne manzanni to shi wannan Yaqub shine dan jan ishaq jikan annabi ibrahim alaihi salam al-imam ibn jawzi yake faɗa yake cewa laysa fil anbiya'i man lahu ismani ghayruhu cikin annabawa babu wanda yake da suna biyu sai shi wa illa na muhammad sallallahu alaihi wasallam yace sai ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi fa fa inna lahu asma'un kathira shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sunaye masu yawa wannan magana malamai sun musu istidraki cewa lalle maganar akwai kari akan ta saboda al-imamu bayhaqi ya waito wata riwaya a cikin littafin shi da la'ilul daga wani malami cikin manyan malaman musulunci shine al-khalil ibnu ahmad al-farahidi rahmatullahi alaihi yake cewa annabawa biyar ya tabbata cewa a cikin su kowa na da suna fiye da daya daga cikin su akwai shi akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ce mishi Muhammad ana ce mishi Ahmad kuma annabi na da ma suna fiye da wannan ana ce mishi Mustafa ana ce mishi Mustafa ana ce mishi Khalid shi ana ce mishi Al-Mahdi alladhi yamsullahu bihi al-khataya ana ce mishi Al-Qasim sai ake ce mishi Abu Qasim ana cin shi abul qasim alkunya sake sannan sai ya ce da kuma isa ana cin shi isa ana cin shi kuma almasihu kaga shi ma yana sunaye guda biyu sannan akwai isra'il shi ne wannan kenan ana kuma ce mishi yaqub sannan akwai kuma yunus annabi yunus ana ce mishi zunnuni kamar da Allah ya ce wa zunnuni in zahaba gobara sannan akwai kuma annabi iliyas kuma ana ce mishi zulkifl wannan duka yana cikin littafin eh, jala'ilin nubuwa na limamu abubakar bai haƙi rahmatullahi alaihi ah, annabawa masu sunaye da yawa yana nuna ƙarin daraja ne abu wanda yake da suna da yawa daraja ne gare shi shi wannan isra'ili suna ne wanda asalin su ba larabci ba ne suna ne daga yaransu na ainihin banu isra'ila kuma a nan da aka ce ya bani isra'ila ya ko al'ummar gaba ɗaya ƴaƴan isra'ilu wato dangi kenan na waɗannan mutane guda goma sha biyar nabi yusuf alaihi salam da ƴan uwansa da ya ce ni ra'aytu ahada ashara kawkaban na ga taurari guda goma sha ɗaya shi ne ‘yan uwansa su goma sha ɗaya akwai goma wanda suke sun haɗa uba ɗaya akwai guda ɗaya wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya shi ne buniyadi a ganga haɗa su ne su goma sha biyu waɗannan ‘ya'yan annabi yaƙub su ne suka hayayyafa suka yi zurriya su ne ake cima banu isra'ila a da can wata al'umma ce mai daraja kima wanda Allah yake son su wanda Allah yake yake ganin darajar wanda Allah ya fifita su akan sauran al'ummomi da yawan annabawa yadda ka ga yawan malamai a cikin al'ummar zama Sallah alaihi wasallam za ka banu Isra'ila suke da yawan annabawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kanat banu Isra'ila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun akhar a isra'ila sun kasance annabawa ya shugabannin su isan da wani annabi ya mutu sai Allah ya sa da wani yadda ka gani yanzu misali alhamdulillah ta tsawo maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba a rasa inda ka je za ka samu ga wasu nan sa ta kokari ki karantarwa wa'azi sallar juma'a karantar da 'ya'yan mutane haddan alqur'ani su ne sallar dawa su ne komai inda ka je akwai wanda suka tsaya wa annaba a kan wani aiki to haka bani isra'ila su suke da annabawa a cikin su amma sai suka dinga kangarewa suka dinga fitsara suka dinga ta dokokin Allah kamar da zamu mu ji a gaba har Allah ya san sha'abi Allah ya sa cikin tsimuwa da da taibi da makamantansu Allah ubangiji ya tsari wannan umarnin ga an ambaci banu isra'ila da baki ɗaya wanda sun riga sun shuɗe amma waɗanda ake nufi su ne ragowar su waɗanda ke ƙasar madina da abin da ke kewaye da ita su ne banu kaimuka banu nabe banu ƙuraiza da yahudu haibara waɗannan guda hudu suna kewaye da garin madina a wannan lokaci kan ma manta yar madina ce ya kamata mai tambaya ba ce me ya kawo yahudawa garin madina me ya kawo su ranar ƙasar larabawa su kuma ƙasar sun take iraki a lokacin nan da sham da kuma inda suka shiga cikin imuwa a suka zo afirka nan suka zo eritrea ethiopia da eritrea suka fantsama wasu wurare a cikin duniya irin can a abin nan europe gabashin Europe irin kasashen Scandinavia to me yasa aka samu zuriyar Yahudawa a kasar Madina gaban da tabbata a tarihance kamar yadda Imam al ya rawaito asar da yawa akan haka a cikin littafin sa dincin da ra'ayin nubuwa haka nan Ibn Kathir a cikin Adriyatul Nihaya haka nan abin nan Ibn Sa'ad Muhammad Ibn Sa'ad cikin Tabaqat ɗinsa cewa Yahudawa ai suna da labari za mu gudu a gaba insha Allah a taura ta labarta musu cewa Allah zai aiko wani annabi su an aiko da annabawa da yawa a cikin yan ɗakin yan ɗakin ishaqa to ɗan uwansa Isma'il wanda ya zauna kasar Makka shi da mahaifiyar shahada shi ma Allah ya alƙawarin zai tada wani annabi ga tarumin annabi daga zuriyarsa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ka ba su labarin cewa ai zuriyar Ibrahim ce ita ma kuma annabin zai rayu a wani gari mai yawan kwazazzabai tsakankanin duwatsu da yawan dabilai saboda haka sai suka kodira aniyar bari su tashi daga inda suke ƙasar sha su ta nema ina za su ga wannan wannan wani wuri ne ke da wannan siffar kirata suka dinga aikawa da 'yan yawon 'yan yawon bincike ana ta yawo ana ta bincike a ƙasashen duniya tun da haka yahudu suke da wannan ƙunata suka aika da boyada suna ta bincike suna ta bincike har suka zama dai ƙarfi suka yi itifaki akan cewa to wannan ƙasar ta yasri ba ita ce ƙasar da ake sa ran wannan annabi zai rayuwa. menene kara menene recommendation ɗin matsalansu a bisa abin da ya dace shi ne a yi kaura a dawo a zauna a yanke kuma tun da mun karanta cewa za a zai zama sunan shi Ahmad wa bashar da rasulun ya ake min ba a ismu Ahmad to mu dinga sawa ƴaƴan suna Ahmad da Muhammad da Mahmud So da mutane da yawa Yahudawa a waɗannan yanki na riba a lokacin nan suna biyan waɗannan suna ne su wannan shi ne sanadiyar yahudawa suka yi ƙaura suka zo suka zauna wasu a suka zauna a gefen garin madina suka yi nasa abubuwan nan su ne banu tsayuka banu nabi banu ƙuraiza da kuma yahudu Haibar. ita Haibar kamar wani gari ne wajen garin madina wani gari ne daban amma shi ma kusa da garin madina yake su kuma waɗannan a cikin ƙwaryar madina suka kowanne da anguwarsu kamar yanzu a ce suna da estate nasu ko wani anguwa makamanta sannan kuma har suka dinga yi ma kafirai yahudawa auku da kazar waɗanda ke rayuwa a makka a madina suka dinga musu kashedi cewa za mu magani wa kanu min qablu yastafihuna ala alladhina kafaru suna nan suna gaya musu cewa muna jiran annabin ƙarshen zamani idan ya fito a nan ganin zai fito da mu da shi za mu haɗa ɗin mu kashe ku a nan ban za ba falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi kuma da annabin ya tashi fitowa sai Allah ya musu ba yadda take so ba su tsammanin su ɗaya daga cikin ƴaƴan su din suka sa sunan Muhammad Muhammad shine Allah bai ta shi ya zama annabi to sai Allah bai yaka Allahu a'lam haifu ya ja'alu risalatahu Allah shi ya sani inda ya dace ya sanya annabtarsa sai suka kangare suka butulce suka suka kiyin imani har mayaƙi ne ke cewa wata rana wani cikin musulman farko da tafar musanta shine Usai radiyallahu anhu ya tare wani bai hude ce amma kai yaro tare muke zama da ku muna tsira ku kuke ba mu labarin annabin nan da siffofinsa da kaza da kaza da kaza ku kuke gaya wani hoto da yake a bakin da yazo kuma sai ga shi din ne muka gane shi ne muka mutunta ko kuma ko kan gari ne yasa kuka haka da yake suna magana ne one on one sai ya gane gaskiya ce eh, da gaske ne wannan annabi da gaske ne annabin da muke ba ku labari amma gaskiya mu abin da aka yi mana ne ba mu ji daɗi ba ya kamata a ce a cikin mu zai fito ya tafi da shi daga cikin mutanen makka wanda ko rubutu da karatu ba su iya ba waɗanda ba su da wani ilimi ko wata fasaha ya za a muga ma al'umma mai ilimi mai fasaha mai ƙarfi tattalin arziki mu ya kamata a koyi shi a cikin Suna ta mu ga cewa mu gaskiya ba za mu ba ya faɗa ƙarar wannan kafin ya ce su sun sani sun iri ne kuma Allah ya ce ya arifuna hu kama ya arifuna abna'ahu sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da suka san ƴaƴansu kowa ya san ƴaƴan shi ya san kamannin su in an ce an yi kaza ya san wani ne yayi abin saboda sanin halayya su ba haka suka san Annabi sallallahu alaihi wasallam amma suka yi imani wasu su kai kaiwar su wanda Allah ya so su da tsira su yi su sun yi imani wannan fa ɗaya ne daga cikin munanan fitinar sharri na yahudawa shine garewa gaskiya a nan gaba ayoyin gaba za su babu labarin nau'o'in kangara da tsara da kin gaskiya da yahudawa wanda kuma har yanzu a duniya su ne kan gaba wajen tsara da kin gaskiya da almundana da duk wata sharholiya da kasar ana yi a duniyar nan za ka samu yahudu su ne a kan gaba har ya zama ba sunansu ya zama sinanimin su haka da halaka da an cewa da ba yahude ba mutumin kirki ba ce ka kawo mana yahudanci sai da wani wani ai banu isra'ila da an faɗi sunansu kawai sinanimin su rashin kirki rashin arziki rashin alheri mummunan hali da Sunan su ya juye halin kuma da manyan mutane ne masu albarka amma saboda rashin imanin da rashin biyayya su ga Allah suka zama da wannan siffa har yanzu mana abin da ma ba su ba wani kawai sai a ce su ne duk abin da aka yi a zuwa ya eh, yahuda ne ko ba su san mara yi da su da aljanu saboda sun zama mutanen banza ko duk abin da aka yi ba ya kawai sai a ce yahuda ne ko aljanu ne saboda sun zama halakakku a cikin mutane Allah ka tsare mu daga halaka don haka wannan kitab ne zuwa ga ainihin wato waɗannan yahudawa suke zaune a ƙasar madina ibn kafir yake cewa amar allah bani isra'ila bi dukhuli fi islam Allah ya yi sarki yana umartar bani isra'ila ne cewa su shiga musulunci ba mu ta a muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma su zo su bi manzon allah sallallahu alaihi wasallam wa muhayyidan lahum bi dhikri abihim isra'ila sai Allah madaukin sarki ya yi musu kwamfata ya tuna musu babansu annabi isra'ila shine Yakubu kenan alaihi salam wa huwa nabiyullahi a alaihi sana? kama Allah yana ce musu ya ku ƴaƴan ƴaƴa da jikokin wannan bawa mutumin kirki isra'ili ku zo ku bi irin addinin baban isra'ili shine kuma musulunci shi annabi isra'il yaqub mutumin kirki tunda ku ƴaƴan da jikoki kuma kuna tutiya da wannan dangantaka to me zai hana ku ba aikin alheri irin nashi me zai hana ku tuba ku ba Allah irin yadda ya ba Allah me zai hana ku tuba ku ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda dukkanin annabawa Allah ya ba su annabta tare da alƙawarin cewa idan suka riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su imani da shi za su kira kambin annabta su su zama ɗaya daga cikin sahabbansa hatta annabi Musa wanda shi ne annabi mafi shahara cikin banu isra'ila duk cikin banu isra'ila babu annabi da ya gobar maya kama annabi musa wajen wahalar da ya sha da irin duk ɗakin kafiran da ya gobar maya da kuma irin su kansu banu isra'ila wahalar da ya sha a hannunsu da kuma kasance shi ɗaya daga cikin manyan annabawa da ƙarfi da rusu amma ko shi haka annabi ya ce lauka na musa hayyan ma wasi abu illa tibai da annabi Musa bai zama yana raye sanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fara hadasa sa babu abinda annabi Musa zai sai dai ya ba Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an soke annabi sa ya zama sahabi inda zai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da wannan sahabi da ake ya bani Isra'ila ana yin da Larab da Yahudawa wanda suke mazauna yankin Yasriba wato Madina kenan Allah ya ce udkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imar da nayi muku to me ce ce ni'imar da Allah ya musu Allah madaukin sarki ya ni'ima kala daban-daban da gaske akwai sanya su da yayi suka zama jikokin annabawa da gaske akwai ya saukar musu da abinci daga sama almanu wa salwa zarba da yan shila da gaske akwai ya ƙarƙar da su daga banu daga fir'auna da zalincin sa su za mu zo mu ji waɗannan Allah zai lissafa da gaske akwai Allah ya sauka musu littafai mabambanta da gaske akwai Allah ya su ruwa da ta hanyar waɗannan famfuna guda goma sha biyu da suke wakiltar ainihin wato a dangi guda goma sha biyu shi sa ibnu jaririn yake cewa ni'matuhu alayhim ni'imar Allah da bani Isra'ila istifaqatu minhum rusula da Allah ya zaɓi annabawa da yawa a cikin su wa inzalahu fihim ya saka musu da sirfai wa isti'abuhu iyyahu mimma kanu fihi min al-bala'i Allah ya tsirtar da su daga abin da suke ciki na jarabawa wa da abin da suke ciki na kunci min fir'auna na daga fir'auna da ya dinga kashe su وقومه da mutanen fir'auna ila tamakkuni fil ard Allah ya ba su ƙarfi a bayan ƙasa wa tasjiru da tsoyu Allah ya tsaddo musu da idon ruwa farmaro min al-hajr daga dutse da aka ce su da a daki dutse sai idon ruwa ya ci wa ita'ar manni wa salwa Allah kuma ya dinga ci da su daga wato zarɓa take sauka da kuma 'yan shila soyayyu ba tare da sun yi noma ko sun yi kiwo ko sun yi kasuwanci ko sun yi sana'a ko sun yi kwadago ba kawai sai dai abinci dinga sauka daga sama suna ci biyar sarar za mu zo mu ji a gaba wani yana cikin ni'imomin da Allah ya ce to gudun da tana wannan ni'ima sannan sai ku cika sai in kuka mun uduri mace da shi al'amta da ku ibnu abbas yake cewa wannan aya tana ma'anarsa ne udkuru shukura da na'imaki a alai ku dinga tuna cewa dole ne ku gode wa na'imata. to a nan kala biyu akwai azzikiru bil wanda aka san shi shine nisyan Akwai kuma azzikiru bil wanda aka san shi shine as an kuma su da duka biyu. ku tuna Allah a cikin zuciya ku kome shi ku tana ya muku nema sannan kuma da baki ku dinga furta cewa Allah ya muku ni'ima shine udkuru ay bi qulubikum wa bi alsinatikum ku tuna ni'ima Allah da zukatanku kar ku manta da ita a cikin zuciyarku ku tuna Allah da harsunanku kar ku furta cewa Allah ya yi muku ni'ima to za mu ga ni'imomin a ce suna da yawa amma kuma a kawo su da mufrad aka ce uzkuru ni'imati ba a ce in uzkuru ni'imati ba domin me yasa kuma ga mun lissafa su da yawa ni'ima kaza ni'ima kaza ni'ima kaza kaga da ya kamata a bace su da jami'i kuma da suke saboda ita ni'ima a suna ne na jam'i da ya gaba komai saboda ka ya fi fasaha a zo da shi a mufrad domin ka ce ka zo da shi a jam'i to wani abu masu ya ta, shi za ka ga Allah ya ce wa in ta uddu ni'matan ba bai ce ni'imat ba yace da za ku nemi kirgan ni'imar Allah bai ce ni'imomi ba idan kuma yake la ku bisuha ba za ku yi da bisuha ni'ima kwaya ɗaya kuma ka ambata kamar da ke cikin sauke Ibrahim kenan ko wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha da za ku nemi kirgin ni'imar Allah ba za ku yi kirgin su ba saboda haka ni'imar kuma da aka yi din har ila yau mu lura waɗansan banu isra'ila na baya na zamanin yaqubu da zamanin annabi musa da zamanin annabi harun da zamanin annabi yusuf da zamanin annabawan nan duka waɗannan annabawan cikin banu isra'ila to su ni'imar ta shafa ba ta shafi waɗannan da suke rayuwa yanzu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wa tabu banu kairuka banu nadir banu quraiza da yahudu khaybar ba shafe su ba amma ne yasa aka ce su fitina li anna ni'mata ala al-aba'i ni'matun ala al-abna'i domin ni'imar da Allah ya ba iyayenka to ta shafe ka kai tsaye ko ta hanyar tarihi domin an ce wane ne babanka idan mutum ne mai daraja ke kima wannan daraja ta shafe ka din da ka je da an ga sunan ka ce wani wani a ah, ɗan gidan wani ne a ah, wani mutumin kirki ne shi ke da wannan sunan kawai ya ba ka wani an is uba sauran mutane ko duk mun san wannan sunan da za a gani kawai sunan wani mutumin kirki ko wani babban mutum ko wani wanda ke da alfarma da zarar an ga kana biyarin sunansa ko ba a san ka ba ka wani ko garin su ma kana biyar sai ce kai mutumin gari kaza za eh, ai yi mun yi aiki da wani a wurin nan mutumin gari kaza mutumin kirki za ka kowa bari maka maka to da wannan ni'imar da Allah ya yi iyayensu da kakanninsu ta shafe su ta hanyar wannan falala domin suna biyarin sunansu suna kuma cin alfarmarsu kuma ita ce ma ta kai su ga wannan matsayi ha Allah ya tsaya yana magana da su Ha Allah ya ce ya bani Isra'ila kuro ni'imar da ke alhamdu alaikum ku tuna ni'imar da na yi muku to za mu ji a gaba Allah madaukakin sarki zai mana bayani akan mabambantan ni'imomin da ya musu da kuma inda aka fara da inda aka tashi daga nan din nan har zuwa wajen ayoyi masu zuwa kusan aya 80 kuma kamar haka to duka magana ne akan ni'imar da Allah ya bari Isra'ila kuma da dankunan da Allah yake musu da tankiyar da yake musu da umarnin da yake musu a su ba Allah amma za mu ji a kuma duka wannan bai musu amfani ba bai musu fa'ida ba sai da suka kangare sai da Allah ya sa aka yi maganin su gaba gida Allah ubangiji ya gafarta mana Allah kuma ya amsa mana bukatun mu na alkhairi abinda muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladarsa kurakurai kuma Allah madaukin sarki ya yi mana yi mana rahama ya kare mu da ilimi mai amfani Wa wa sallallahu alaihi وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله wa sallam.